السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya tara fuskokin nan a yau lahadi 18 ga watan rabi'ul akhir 1444 wace ta daidai da goma sha uku ga watan nufamba shekara ta 2022 a wannan unguwa mai tarin albarka ta ndc wacce ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar igabi a cikin jihar kaduna ta najeriya a wannan mu'assasa wato mu'assasa na nana fatima foundation a wannan dare na lahadi cikin karatuna na farko a wannan masallaci a cikin littafi mai suna alfurkan bai na auliya rahman wa auliya shaitan wanda ɗaya daga cikin zaratan malamanmu a shekul islam ahmad bin abdulhalim bin taimiyya rahimahullah ya rubuta gabanin mu fara karatu yana da kyau musan wane ne shekul islam ibn taimiyya menene sa ake kiransa ibn taimiyya ko kuma a ce da shi a shekul harwani mai yasa ake kiransa da waɗannan sunaye wace irin gwagwarmaya ya fuskanta da ƙalubale a rayuwarsa wannan littafi da muke ƙoƙarin insha Allah za mu gabatar da shi na bambanci tsakanin waliyan Allah subhanahu wata'ala da kuma waliyan shaitani menene littafin ya kunsa ya kamata duk musan irin waɗannan abubuwa gabanin mu zo mu shiga cikin karatu kai tsaye ba mamaki lokacin insha Allahu gabanin sati mai zuwa an kawo littafi a masallaci kowa zai buɗe dinga kallonsa tsarin karatun yadda zai gudana insha Allahu don lahadi ne Allah yadda zan ziyarci wannan anguwa mai albarka da wannan masallaci mai albarka don gudanar da wannan karatu sannan insha Allah wato awa ɗaya ne zan dinga gudanar da wannan karatu insha Allah kamar yadda yake a tsarin masu rediyo da kuma gidajen TV insha Allah Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah an haife shi a shekara ta ɗaya. na hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da talatin da takwas. an haife shi a wani ƙauye da ake cewa harran wanda a yanzu ƙauyen yana tsakankanin suriya da kuma turkiya don haka wani zubin za ka ji ana ce da shi a shaikhul harrani wato malamin ƙauyen harran saboda ana aka haife shi asalin sunansa sunan shi ahmad bin abdul halim bin abdul salam bin abdullah bin abi alqasim annumairi alharrani al alhambali sunansa kenan abinda yasa ake ce da shi ibnu taymiya an samu riwayoyi guda biyu an ce mahaifiyar kakansa ta kasance malama ce ita ce mai suna taimiyya don haka shi ma da ya taso sai ya zama na cewa albarkacin kaza kadangare ke shan ruwan toro shi ma sai ake kiran shi ainihin taimiyya jinginawa zuwa ga ainihin mahaifiyar abin nan kakansa ƙauli na farko kenan ƙauli na biyu aka ce a'a ita mahaifiyarsa kanta ta yi kama da wata kuyanga ana kiranta taima wannan kuyanga tana da tsananin kyau kwarai da gaske to sai mahaifiyar shaikhul islam rahimahullah ta yi kama da wannan mata da ake cewa taima don haka sai ana jingina sunansa zuwa ga mahaifiyarsa ake ce da shi ibnu taimiyya dan taimiyya wato mahaifiyarsa ce duka waɗannan zan zantuttuka to an same su a wurin malamai shaikhul islam ibnu taimiyya rahimahullah ya kasance tun kafin ya kai shekaru ashirin a rayuwarsa malaman dimashka gaba ɗaya wato siriya kenan a yanzu sun yarda cewa malam ne ya san karatu kuma shi ma ya san karatu don haka sai aka ba shi abin da ake cewa ijaza ma'ana an ba shi daman yana iya ba da fatawa kuma yana iya faɗin komai a cikin kowace matsala a cikin musulunci tun bai kai shekara ashirin ba shekul islam rahimahullah malamai da yawa suna faɗin cewa ba su taɓa ganin mutum irin shekul islam ba saboda duk wani fanni falsafa ce mantik fiqhu tafsiri lugha kai shekul islam ta kai ga ya taɓa yi wa sibawai gyara a cikin nahau saboda ba wai fanni ɗaya kawai ya sani ba a'a abinda ake cewa mutafannin ko ina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya shiga Sheikhul Islam ya rubuta littattafai rahmatullahi alai kamar da zai a cikin wafayat an ce littattafan nan fawatul wafayat littattafan sun kai 300 wasu sun zo gare mu wasu kuma sun ɓaci kamar da ibn jauzi yake cewa rahimahullah don mutumin da yake so man yuridu Allah a amaluhu da mautin falyanshir shirin el. don mutumin da bai so aikinsa na lada ya yanke bayan ya mutu to daga cikin abin da zai runguma shi shine yada ilimi yanzu kaga shekul Islam ya rasu shekara kusan dubu amma littafansa da ka budo ka ga irin gwagwar maya da ƙalubale da abubuwa da ya fuskanta Shekul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah ya fuskanci gwagwarmaya da kalubale ba ɗan kaɗan ba a rayuwarsa ta yadda yake an kakkama shi an kukulle an ɗaure har ya zama na cewa ya mutu ne a cikin kurkuku a ƙasar ainihin abin nan siriya koko Dimashq a yanzu a yau daga cikin abin da ya faɗa lokacin da wani minista na wannan lokacin ya ziyarce sa ya ce to zan baka wasu wasiyyar da zan gaya maka ka gaya ma duk wanda ya zalunce ni na yafe masa sai mutumin da yake fada da Allah da manzonsa wannan ba ni ba shi har in koma ga Allah subhanahu wataala dama daukaka haka take zuwa yadda daukakar ka ta zo haka zaka yi fama da ƴan uba ana fahimta wato za ka yi gwagwarmaya wannan ya tsungule ka wancan ya cije ka wannan ya kyare ka wani ma kai ba ka yi masa ba ne kuma ba za ka yi masa ba ba don wani abu ba kawai saboda wata falala da Allah subhanahu ta'ala ya baka amma an ka tsaye da shi kace to ce matsala ta shi ma bai san dalilin da yasa yake kin ka ba kuma ko da qur'ani ka karanta inda kai ne ka karanta to baka iya ba saboda bakarkiyayya amma in wanin ka ne zai karanta to shi ya iya kuma riyaransa da dadi to haka shaykhul islam rahimahullah ya fuskanci irin wannan kalubale da fitintunu da gwagwarmaya da dama har ta kai ga akwai waɗanda suke gani a wancan lokacin ma shi ba musulmi ba ne, ya ta saboda bambancin aƙida da kuma yadda ya dinga faɗa da bidiyoyi bai yadda da su ba kamar yadda za mu zo mu yi bayani a cikin wannan littafin Allah ya so yadda akwai malamai manya waɗanda suka yi rubuce-rubuce a akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dan dama ka san al'umma ba su tattaruwa su zane abu guda ɗaya in wannan ya kika wancan zai soka in wannan ya ce baka iya ba wancan zai ce ka iya in wannan ya ce baka min ba wani zai ce ba wanda ya mani sai kai dama rayuwa haka suke tafiya don haka wasu sun zage shi sun hantare shi amma da makiyansa da masoyansa duka sun yi ittifaƙin cewa mutum ne wanda yake na da halayya guda uku akwai tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akwai gudun duniya sannan akwai haƙuri waɗannan su ne halayyan da za ka yi Allah subhanahu ta'ala ya soka sannan mutane su soka izhati duniya yuhibbuka Allah wazhati ma inda nas yuhibbuka nas ka guji duniya shi mai sama subhanahu ta'ala zai kaunace ka saboda shi ya halicci duniya amma ya tsine mata albarka ya ce a duniya mal'unatun mal'unatun mal'unul ma illa zikrullah wa mawala duniya ni ne na halicce ta inji Allah ta'ala amma yace na tsine mata albarka kuma duk abin da ke cikin ta ma na tsine mishi albarka sai an baton Allah da abin da ya jibince shi sannan abu na biyu izhad fi ma inda nas ka guji abin da ke hannun mutane su mutanen za su kaunace ka don haka shaykhul islam rahimahullah duk waɗannan halayya gaba ɗaya kamar da ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah yake cewa yakan ce mukan shiga fitintunu da dama nakan zo har sai na yi kamar zan fidda al-amani. sai ka ga taimakon Allah subhanahu ta'ala ya zo mana haka suka dinga tafiya an kama shi da shi da ɗalibinsa an kulle an saka an kama an saka to shi da kansa yana faɗa daga cikin maganganunsa yana cewa menene makina zai iya yi da ni duk abin da zaka mai inji Sheikhul Islam rahimahullah bai wuce ɗayan abu guda uku ko dai misali ka kashe ni na yi shahada ni ban yi asara ba ko kuma ka ɗaure ni to yanzu ka killace ni sai in rungumi Alkur'ani in ta tilawa ina sauka in je in juyo in sauke ko kuma ka ce bar min ƙasata to in na ban maka nan kuma can ma in na tafi wata dabar zan kafa in kira mutane zuwa ga sai ne za zaka yi da ni wanda za ka amfana muna fahimta daga cikin waɗanda suka yi rubutu akan falalolinsa akwai ibn qudama wanda za ku ga akwai littafi da rubuta al-mughni ya rubuta wani littafi al-uqudud durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn ya faɗi halayyansa halayya wanda za ka iya tara mutum goma ko ko ɗari da wahala ka samu mutum mai hali irin na shaykh al-islam ibn rahimahullah haka kuma akwai shihabuddin ahmad bin yahya bin fadlillah al-umari shi ma ya yi rubutu a kan shekul islam bunu taimiyya ya yi bayanin falalolansa akwai sirajuddin omar bunu ali bunu musa albazal shi ma ya yi rubutu kai malamai manya magabata da dama sun yi rubutu akan bayanin wane ne shekul islam bunu taimiyya rahimahullah saboda daga cikin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya bata yana da ƙuwatu ƙuwatu karfin ƙarfin kafa hujja zai zo ya kafa maka hujja sai ka rasa ta inda za ka fita Allah ya bashi sanin ƙur'ani ya bashi sanin hadisi ga sanin tarihi fannona daban-daban don haka in ya kafa hujja sai ka ga ta ina ne za ka sabule ba kama sani ba yadda na ce ya yi rubuce-rubuce da dama akwai daga cikin littafansa amradul qulub wa shifa'uha ya yi maganganu a kan cututtukan zukata da kuma magunguna kamar daga cikin abin da ya ambato na ciwon zuciya misali kama akwai hassada misali ya yi bayanin hassada cuta ce ta zuciya ga kuma maganinta duk abin da ya shafi zuciya ƙiyayya gaba cuta ce ta zuciya ya faɗi wannan kuma yace to ga yadda zai a magance wanda aka jaraba da hasada ga irin hanyar da zai bi wanda aka jaraba da kiyayya kawai yana ƙin mutane ba dalili ga hanyar da zai bi Allah subhanahu wataala ya bashi waraka sannan daga cikin littafansa akwai al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar umurni da kyakkyawa sannan kuma da hani da mummuna daga cikin littafin akwai raf'ul malam 'anil a'immatil a'la littafi ne wanda ya dauke ya rubuta domin kara tuhumce tuhumce akan manyan malamanmu na mazhaba rahmatullahi alaihi irin su abu hanifa su imamu malik imamu shafi'i ahmad bin hanbal rahmatullahi alai ya rubuta ya ce to ba dalilin da zai sa ka ce ba su yi daidai ba ko ba su iya ba ko sun yi kuskure domin ba mamaki hadisin da kai ya zo maka ba mamaki bai zo musu ba ko ko hadisin da ya inganta a wurinka ba mamaki a wurinsu bai inganta ba ko ko hadisin ya zo musu amma shaifan ya mantar da su wannan hadisi da haka yace to da ya kamata a fahimci waɗannan abubuwa ya ambato su abuwa kamar guda goma waɗanda sukan sanya dalilin saɓani tsakanin a'imma haka kuma daga cikin littafansa akwai minhajus sunna wanda yake ya ragargaji 'yan shi a cikinsa ya faɗi maganganu hujjoji hujjoji sama da kusan guda ɗari a akan 'yan a suna kaza sun ce kaza amma ga yadda abu yake har daga cikin abin da ya faɗa a ciki ya ce shi'a in ka lura takan yadu ne a wurare guda biyu kan tsauni wato sukan tafi inda tsauni yake sai su haye su kira mutane ko kuma inda ƙauyawa suke in ka lura ai da yawa daga cikin magoya bayan 'yan shi'a ɗayan mutane guda biyu ne ko dai ba ƙauye wanda yake typical ba ƙauye ya baro ƙauye ya zo fi birni ce rani amma kuma sai ya zo ya shiga wani al'amari ko ko a'a ɗan birni ne amma kuma ilimi bai gamsar da shi ba shekul islam duka ya yi waɗannan bayanai a cikin minhajus sunna haka kuma daga cikin littafansa akwai jawabin fil halifi bi ghairillah wa salati ila alqubur menene hukuncin rantsuwa da wani Allah subhanahu wata'ala sannan menene hukuncin sallah akan kabari ko ka fuskanci alkabari shekul islam ya ragargaji hujjoji game da irin waɗannan abubuwa Allah ya jaddada rahama gare sa haka kuma daga cikin manya-manyan littattafansa akwai majmu'ul fatawa wanda littafi ne mujalladai kusan talatin da biyar wani bugun kuma har kusan talatin da bakwai shekul islam shi ya rubuta wannan sannan yana da ɗan littafi haka tafsirin suratul ikhlas qul huwallahu ta gayinta guda hudu amma ka ga rubutu da bayanai da abubuwa da yayi wato zaka san cewa Allah subhanahu wataala ya ajiye wato kwanya a cikin wannan bawan Allah kuma ba abin mamaki ba ne dalili kuwa saboda ainihin shi malaminsa na farko shine mahaifinsa mahaifinsa abdul halim inda kake ji shine malaminsa na farko mahaifiyarsa ma malama ce don haka duk inda ya taso karatu yake fama da shi ya bugi karatu a dama ya bugi karatu a hagu masu iya magana suna cewa inna tuyura ala ashkaliha taqa kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi masu iya magana suna cewa 'yan yansha'una shi'ul fityani fina alama kana awwadahu abuhu wama dana alfata bihajan walakin yu'awwiduhu at-tadayyun aqrabuhu kowane mutum da ka gani wato yakan tashi ne da tarbiya irin ta gidansu naji wata rattijuwa wani lokaci ta ta aurar da yarta sai yar nan an auro ta ne daga ainihin adamawa za a kawo ta Kano sai ta ce to da ita ba a san mu ba amma ke ce idanmu ke ce jakadiya Ambasado, ta hanyar ki za a san mu ko suwa ne ta ce 'Ina ya za a san ko ku zuwa to ai halin da kika yi shi ke nuna mu ko zuwa ne ne in kin je kin kasance mai biyayya ga mijinki ya nuna gidan tarbiyya kika taso in ko kin je kin yi wani abu aka san abin da muka karantar da ke to ya nuna abin da ke gaya musu ga irin tarbiyyar da aka karantar da ni a gida da haka kowane ɗa yakan tashi ne da irin tarbiya ta gidansu wacce iyayensa suka bashi to a gurguje wannan shimfiɗa kenan game da abin da ya shafi sheikh islam ibn taimiyya koko a sheikh yadda nake alharrani duka ana kiranta sai baina yadai alkitab shi wannan littafi ana kiran shi alfurqan wato mai tantancewa wanda zai tsage tsakanin gaskiya da ƙarya ko kuma tsakanin mutanen Allah subhanahu da kuma mutanen da ba na Allah ba al-furqan ya zo a cikin ayoyin alkur'ani mabambanta yakan zo da ma'anan at-taura sannan kuma yakan zo da ma'anan alkur'ani Allah subhanahu na cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi qur'an. hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan kaga da qur'ani Allah subhanahu ya saukar da shari'a kuma ya saukar da littafi mai tantancewa malamai suka ce shine al haka in ka zo cikin ali imran alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان يا سوكر da ainihin littafi mai tantancewa tsakanin gaskiya da kuma ƙarya in ka gangara سورة kyan akwai sura wato sura mai tantance gaskiya da ƙarya tabaraka ladhi nazzala al ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira wato albarka ta tabbata ga wannan da ya saukar da littafi mai tantancewa tsakanin gaskiya da ƙarya domin shi littafin ya kasance mai gargadi ne ga talikai gaba daya sannan al-furqan yakan iya zama hujja ko dalili ko kuma shari'a da nassin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku waɗanda kuka yi imani idan za ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala, to zai samu ku hujja ko marƙa ko mafita ko madafa Da haka alfurkan yana iya ɗaukan wannan sannan alfurkan Allah subhanahu ta'ala ya kira ranar badaru badaru wato shine yaƙi na farko a cikin tarihin musulunci hijira tana da shekara biyu bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira zuwa garin madina a lokacin mutanen makka sahabbai radiyallahu anhum an kuntata musu an musguna musu an kyare su an hantare su anasa da ce ku yi haƙuri fa inni lam umar bi qital ba ce in yaki ba amma na san Allah subhanahu ta'ala zai baku dama ana yin hijira shekara ta farko ta shuɗe shekara ta biyu ta shiga sai aya ta sauka a cikin suratul hajj udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق illa an يقولوا ربنا الله yanzu aka ce to an baku ku offer hand kowa ya je ya kare kansa kuma ya yaƙi ya mai da martani ta haka sai aka fita bazaru din nan an ce sunan wani mutum ne bazaru aka ce a wata rijiya ce badar wasu ka ce a sunan wani ruwa ne to ayyan ma kana duk da yadda abu ya kasance wannan yakin da aka yi Allah subhanahu wata'ala ya kira shi yawmal furqan ranan tantance gaskiya da ƙarya saboda adadin musulmai 300 ne a lokacin nan da ainihin 13 Mushirikai kuma ɗari tara da 950 a wannan lokaci to kaga ainihin is imbalance bai daidai ba saboda inda dan ta yawa ne ba taimakon Allah ba da ya shigo ciki ɗari tara 950 za su murkushe ɗari da 313 amma Allah subhanahu ya yake a ya haƙuri wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal da abin da muka saukar wa bawanmu ranan da aka tsage gaskiya da karya aka tantance ta an kashe mushirikai mutum saba'in an kuma kama fursunonin yaƙi mutum saba'in saboda mala'iku sun sauka a cikin wannan yaƙi ana fahimta malamai <clears throat> don haka Allah subhanahu ta'ala ya kira wannan rana yawmul furqan sannan a taura <clears throat> ta annabi Musa Allah subhanahu ta'ala ya kira ta da suna al-furqan ita ma walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin Allah yace ya ba annabi Musa da Haruna wato ainihin al-furqan wato shine at-taura to dan haka malan ya kira wannan littafi nasa al-furqan littafi mai tantancewa tsakanin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma waliyan shaidani <coughs> to abin da ya sama ya kira wannan littafi da wannan suna ana fahimta saboda ya tashi ne a wani irin environment bi'a yanayi na wato ilhadi akwai kafirci akwai shirka ga munafinci ga ba ma abin da babu a lokacin nan to har kullum kamar yadda malamai suke fada idan ilimi ya kau jahilci yakan maye wurin ilimi idan ko jahilci ya mamaye al'umma to ba a san inda za into al'umma ba sannan har wa yau idan maɓannata suna aiwatar da ɓanna waɗanda suke kan daidai suka runguma hannu suka yi shiru to da gaskiyar da ƙaryan takan rikirkice wa mutane sai a rasa wacce ce gaskiya to amma shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah sai ya tsaya tsayi irin na mai dakan turmi ya ga cewa irin fahimtar da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ya tsaye a kanta, sai kuma ya isa wa da mutane dama haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ballighu anni walau aya ku isan mani koda da aya ce guda daya don mutumin da ya nemi ilimi don ilimi ƙarshe zai tashi bai ci riba ba amma duk mutumin da ya nemi ilimi don aiki da ilimin to wannan shi ne in ya samu taimakon Allah shi kenan sai kaga ya tsayu ilimi ya bunƙasa wannan littafi akwai zan yi itemizing wato zan fitar da niqat nukutota wato point guda takwas a cikinsa kamar yadda a shekul allama adil shusha ya haƙaƙe sosinsa ya yi bayanin waɗannan abubuwa littafin dukkan shi gaba ɗaya ya ƙunshi abu ne ƙaranci guda takwas abu na farko a cikin littafin nan na alfurkan shaikhul islam bin taimiyya rahimahullah ya yi bayanin allah subhanahu wa ta'ala yana da waliyai shaitani ma yana da waliyansa ƙwarai da gaske da nasin alƙur'ani dama kamar yadda masu iya magana suke cewa in sahha fika fakra ya akhi qawlan yuqalu bila dalilin muhkami idan kana so ka ci riba a rayuwarka ta duniya to kai riko da abubuwa guda biyu na uku na biye alqur'ani sunna da ijma'u na malamai da kayi tari ka ce aka <laughs> kayi tari sai ka ce eh Allah subhanahu wa ta'ala ce kaza shikenan ka zauna malam ka zauna eh annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kaza to shikenan ka gama ka huta amma kwashe kwashe malam ba zai kai ka komai ba sai gabata ana fahimta don haka zaka yi mamaki Allah subhanahu wa ta'ala yana da waliyansa masoyansa sannan kuma shaifani shi ma yana da waliyansa da nasan Alqur'ani. Allah subhanahu wata'ala na cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut Allah shine waliyan waɗanda suka yi imani subhanahu wata'ala su ko kafirai waliyansu shine tagutu wato gumaka kaga ashe shaytani yana da waliyansa Allah subhanahu ta'ala yana da waliyai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah subhanahu wa ta'ala da masoya sannan kuma shaidani yana da ainihin waliyai shi ma ya tabbata a cikin hadisi Allah subhanahu wata'ala yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk mutumin da ya sa insa yayi kiyayya da gaba da kyara da hantara ga wanda nake kauna to na masa iso ya shirin yaki da ni waye zai yaki da Allah subhanahu wata'ala shi yasa zaka ga so da yawa za ka riƙe wani bawan Allah ne subhanahu ta'ala yana da matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala sai ka tambaɗe ka ɓalɓalce ka bambaɗe ka lalace kai ma baka san dalili ba saboda ka shiga gonar da Allah subhanahu ta'ala ke da wato ainihin yake santa da haka sai ka lalace shedan na da waliyansa da nassin alqur'ani inna ma zalikumu shaytanu yukhawifu awliya ai ba wani abu bane kawai shedani ne yake ainihin eh, tsoratar da waliyansa faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa inna ma sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun ashe da waɗannan ayoyi muke iya fahimta Allah subhanahu wata'ala yana da waliyansa sannan kuma shaitani shi ma yana da nasa waliyai matsala ta farko kenan cikin wannan littafi matsala ta biyu to ya za a yi in tantance tsakanin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ya za a yi in tantance tsakanin waliyan shaitani waliyan Allah subhanahu wa ta'ala kana iya gane su ne da abubuwa guda biyu imani da kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ku saurara waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ba su da jin wani tsoro a nan duniya ba za su yi bakin ciki ba na alkiyama su wane ne allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna tsoron Allah subhanahu ta'ala don haka duk mutumin da ya tattara waɗannan sifofi guda biyu ga imani ga tsoron Allah waliyi ne ana fahimta ba wai wani mutum bane wanda za a ce wai a'a wani kacokan ko dodar shine wali duk kowa ba wali bane a'a in dai kana tattare da imani ka yadda da Allah subhanahu wataala sannan kana tsoron Allah subhanahu wataala to kai waliyin Allah ne subhanahu wataala sannan to ya za a yi in gane waliyin shaitani duk mutumin da duk abin da zai yi babu ruwansa da al'amarin Allah subhanahu wataala babu ruwansa da umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda son zuciyarsa ta basa yake aiwatarwa to wannan waliyin shaitani ne ana fahimta saboda Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ah, innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun inda zaka dogara ga Allah kai imani shaitani ba ba ta yadda zai samu kafa akan ka inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun shaytani yana da karfin mulki da iko ne da fada inji ko ko aji ga waɗanda suke jibintar sa sannan kuma suke tarayya da shi kaga duk wanda kaza haka to ka gane cewa wannan waliyi ne na shaytani wannan waliyi ne na Allah subhanahu wataala abu na uku a cikin wannan littafi wilaya ta mataki-mataki ne bi ma'ana yadda waliyin Allah subhanahu wa ta'ala yake a matakai to waliyin shaitani ma matakai-matakai yake abinda malam yayi bayani a cikin wannan littafi shine idan ka cire annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kowane ɗan adam hatta ni da nake magana da kai da kake saurare za ka ji wasu kan ce ɗan adam tara yake bai cika goma ba ana fahimta kowa da janibinsa na na ƙasu wato akwai harka ta shaiɗani tattare da shi sai dai ba mamaki nagartarsa ita tafi alkhairinsa sai a jingina sa zuwa ga mutanen kirki ana fahimta ba wai an ce wanda mutumin kirki ba shi bane wai totality gaba daya baya kuskure a yana kuskure ai saboda in kace bai kuskure yanzu ka bashi matsayi irin na su ne annabawa don haka akwai nashi janibin irin na kurakurai na shaytan na da tare da shi amma alkhairinsa yarin jayi sharrinsa don haka sai a yi kidayansa cikin mutanen kirki haka kuma shi ma wancan in kaga mutum ya bambade yana shan taba ya sha giya ya yi zina ya caca ya yi liwafi to ɓangarancin shaiɗanancin ne ya fi yawa a cikinsa amma ba za a rasa hali ɗaya biyu uku a cikinsa na alkhairi ba kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yafruq mu'minun mu'mina kar mumini gaba ɗaya ya kyari mumina gaba ɗaya fa'innahu in kariha fiha shay'an ahabba minha shay'a don in ka kyamaci wani abu a cikin cikinta matarka misali ai halinta kaza ne to ba mamaki kuma akwai zaka ce ka ga ranar wanci ita dai ka bata da yan ta kawai in ta tashi za ta ma amma kuma dai ka ga ai guga ai wanki a gyara kaya a feshe ɗaki da turare haba malam ai ina misalin ta ta wannan bangare ana fahimta to dukkanin mu haka muke shi yasa ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ba wani mutum daga cikin mu gaba ɗaya bil adama face akwai shaytani tattare da shi Aisha sai ta mamaki radiyallahu anha tace wa anta ya rasulullah hadda kai ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace hanni sai dai Allah wa ta'ala ya daura ni a kansa ya musulunta bai umurta ta sai da arkai kowa daga cikin nan ne shi yasa by my pure assessment bincike haka nawa da nayi za ka ga sau da yawa yaro yakan kangare ko yarinya ta fanɗare sakamakon ƙorana usu aljanu da suka shafe ta domin aljanun jinsi jinsi ne akwai da kaga yan ta'adda cikin mutane akwai aljihar yan ta'adda barayi ba abin da zai daura yarinya sai lalacewa satan kuɗi ba abin da zai daura ta sai zina da bin maza duk waɗannan haka kuma a cikin mazan yaro sai kaga ya tsunduma cikin wani hali wanda da rana aka ya shige shi bai san shi ba ana fahimta ya fada shaye-shaye saboda iskar da take kansa kullum umurtarsa take yi da ya je ya shaye-shaye to don haka walittakan mataki-mataki ne kamar da shaidanancin kuku walittakan shaidanin ma mataki-mataki ne shi na Allah su wata'ala janibin alkhairi ya fi yawa cikinsa sai a ce da shi bawan Allah mutumin kirki shi ko wancan janibin shaitananci ya fi yawa a cikinsa sai a ce da shi mutumin banza amma an bibiye shi ba za a rasa hali ɗaya ko biyu na kirki ba matsala ta hudu a cikin wannan littafi kowace wilaya daga cikin walitti na Allah subhanahu wata'ala da na shaifani akwai alamomi da ake iya gane wane waliyin Allah ne wane kuma ba mutumin kirki ba ana fahimta malamai daga cikin irin abubuwan da ake ganewa kamar yadda aka zo wani lokaci an tambayi Muhammad bin Sirin radiyallahu an Allah subhanahu ta'ala ya bashi sanin fassarar mafarki kun san fassara mafarki ma ilimi ne yana da littafi na shi guda sunan shi tafsirul ahla mutane ne guda biyu wannan yazo yace da shi ya imam ni dinnan na ganni ina kiran sallah sai yace zaka tafi hajji insha Allah jim kaɗan sai ga wani yazo sai ce ya imam ka bani fasara ni na ganni ina kiran sallah sai ce za ka zama ƙasun gomun ɓarawo. sai da kuka yi dariya nan sai waɗanda suke zaune da shi su ma suka yi dariya kansu ya kulle mamaki ya cika musu ainihin zukata a yaya tambaya tsaya amsoshi mabambanta sai ce to abinda ya sa na ce wannan za shi hajji da ya ce ya yi mafarkin yana kiran sallah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa'azzin fil nasi bil hajj ya tuka rijala ka farmata kai kiran mutane cikin hajji za su zo maka a ƙasa suna masu tafiya don haka sai naga wannan akwai alaman nagarci a fuskarsa sai naga shi ya fi cancanta da za shi aikin hajji. to wannan kuma fa yace eh fa azana mu'azzinun ayyatuha al'airu innakum lasariqun masu kira suka kira ya ku ayari ku tsaya ku barayi ne da naga ga da kiriniya a fuskar sai naga shi fitin sanda da zama kasun gumu barawo ba ayari ka ba to kowace daga cikin walittakar ana fahimta akwai alamomi da ake iya gane wani bawan Allah ne mutumin kirki ne wani kuma ba mutumin kirki ne waliyin shaidani ne misali kamar mutum ya zo ka zo kana neman ya baka shawara bisa wata jarabawa da ta same ka mace ce a'a koko namiji ce maka a'a to wannan al'amari fa sai an yi wani irin yanayi kamar yadda wata ta same da gida wai ta tafi wurin wani ta tafi tana fama da lalura Shi shikenan sai ce mata to ya je dai wani abin nan nashi to na dai ga fuskanki ki matsoriciya cike amma aikin da za a yi in dai kin abin nan ba wani abin nan kamar yankan wuka aiki za a shi ah, ta ai A ai abin da ya kawo ni kenan ce eh amma akwai alamar tsoro a fuskanki. Ta ce me na tsoro ni a shirye nake ce eh na ce miki akwai tsoro a fuskanki ki ala gafarta ma na tsoron me yace to abin da ake so a yi fa dole ne sai an kadaita an shiga abin da ake cewa halwa halwan nan kuma dole sai ainihin ni da ke ina fata kuna fahimta tace sai jikinta ya kama rawa karkar karkar sai ce dama na cike matsoraciya ce ce a ba tsoro ba ne ni yanzu ina sai Allah ya jefa mata hikima sai ta ce a ina period ne yanzu ina cikin jini amma karka damu ban san irin adadin matan da suka zo da irin wannan ba to kaga wannan kai tsaye ba za ka ce da shi malam ba ka san waliyi ne amma nawa ne ne na shekaru ana fahimta amma mutumin da zai ce da kai a'a ya tabbata a lokaci kaza annabi ya ce kaza ga yadda za a yi ga kaza ga kaza to ka san wannan kana kyautata masa zaton cewa wannan bawan Allah ne mutumin kirki mas'ala ta biyar a cikin wannan littafi karama gaskiya ce mu ahlus sunna ba mu musa karama amma sai dai kulumboto shine muke cewa babu shi ita ko karama amrun khariqun lil ada wani al'amari ne wanda ya saba ma al'ada Allah subhanahu wa ta'ala kan bayyanar da ita a hannun wani mutum wanda yake bawan Allah ne subhanahu wa ta'ala da nassin karama ta zuwa cikin alqur'ani ana fahimta ka koma cikin suratu ali imran كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها indaha قال Qala ya أنى لك قالت هو من Min عند الله zai zo ya samu ga abinci shi ba shi ya providing ba ba shi ya kawo mata abinci ba ita tana zaune ne Maryam alaiha sattu salam ta shiga kalwa ba ta da aikin da take sai sharan masallaci da sanya turare a cikin masallaci amma duk sanda ya yi yunkurin ya kawo mata abinci kafin ya zo sai ya zo ya same ta da abinci ya ke maryam daga ina ta ce min indillah Allah ne subhanahu ta'ala ya kuma da shi kenan karama gaskiya ce kokari ya ce gaskiya ce amma kulumboto ne muke cewa babu shi ana fahimta malam ya buga misalai misalai na karamomi a cikin wannan littafi wasu sun inganta wasu hadisan akwai maganganu akwai daga cikin karama wani sahabi ana kiran shi Usayd bin Hudayr radiyallahu anhu dalibi ne ga Mus'ab bin Umair first ambassador in Islam shi Mus'ab shine farkon jakari wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura shi garin Madina yace ka je ka karantar da mutanen Madina gaba daya don haka yanzu duk wani mutum da yake cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallatin garin madina mus'ab bin umair radiyallahu anhu yana da ladan musuluncinsa shi ya karantar da usai alqur'ani daga cikin karamar da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa usai radiyallahu anhu bin hudayr in yana karatun qur'ani sai mala'iku su sako su saurara hadisi na cikin bukhari rahimahullah wata rana shi da kanshi yana bada labari yace nazo ina qiyamul layl ina ta zubo tilawa ina ta zubo tilawa ina da ɗana sunan shi Yahya ina da doki na a daure sai na ci wani irin majaujawa dokin na kokarin zai tsinke duk sanda na tsaya dokin sai ya tsaya ina ci gaba da tilawa shi ma yana kokarin ya balle sai yace sai tsoro ya kama ni in bacin tunanin ɗana Yahya yana kwance kada dokin nan ya balle ya taka shi da zan ci gaba da karatu game zai faru bayan asuba an yi sallah sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya ya je wani abu ya same ni ban san ko menene ba amma na san da yake kai na Allah ne subhanahu ta'ala Allah ya sanar da kai halin da na kasance a jiya ina cikin kayamun laili duk sanda ne karatu doki sai yayi majaujawa zai tsinke in na natsu ne shiru doki sai ya shiru annabi sai ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam iqra ya usaid me ya hana ka karatu ya kai usaid ai waɗannan mala'iku ne suke hanzari suna kokarin sakkowa su ji karatunka na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ya usaid da ka ci gaba da karatu da an wayi gari ana kallon mala'iku a sararin samaniya Kowannan su ya su saurari karatun kai karama ce eh yanzu ba ni da ita kai ba ka da ita muna fahimta haka kuma daga cikin karamomin akwai wani ‘yantaccen bawa ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya zo sai ya samu zaki ya tara hanya zaki ya tara hanya sai ce ya kai zaki amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata gare ka ni ‘yantacce ne bararren bawa na manzon Allah sallallahu ina gama ka da girman allah da ya halicce ka ka tashi ka baiwa mutane hanya sai zaki ya karkaɗa sa sai tashi ya tafi karamaci akwai al'ala bun hadrami radiyallahu anhu Allah subhanahu ta'ala ya bayyanar da karama wani lokaci a hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su tafi yaki da suka tafi yaki sai zamana abokanan gaba su dama ƴan ruwa ne sun iya ruwa saboda yankin su duk ruwa ne kowa ya iya iyo suna jin musulmai kowa ya fada cikin rafi papa aka iyo aka tsallaka sai suna ce musulmai ta hauro mana ku zo sai ala ibn al-hadrami radiyallahu an yace ya daga hannu ce ya Allah ka san ba kuɗi muka zo nema ba ba duniya ta kawo mu ba mun fito ne domin mu tallata addinin ka bisa umarnin manzonka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ina roƙonka ka huwace mana wannan ruwa sai yayi bismillah kawai ya shiga ruwa duk waɗanda suke tattare da shi suka yi tafiya akan ruwa ba su nutse ba wannan karama ce ire-iren su malam ya kawo su da yawa a cikin ainihin alkur'ani a cikin abin da littafinsa akwai khubayb ibn abi radiyallahu anhu khubayb wata rana quraishawa suka kama shi ana fahimta da suka kama shi suka ɗaure shi sai zamana kawai in sun shigo irin karama ta sayida maryam alaiha salatu wassalam kawai sai ya zo a same shi da inabi babu kuma inabi a cikin garin maka sai a zo a same shi da abinci a daura wane ne ya bashi Allah su wa ta'ala karama ce sannan akwai Amir bin Fuhaira radiyallahu an sahabi ne wanda ya shahada ainihin mushrikan shawa suna tracking dinsa su kama shi saboda ya musu aika-aika sun ce ko gawarsa ce sai sun saboda huce takaici sai sun sai sun gunduwa gunduwa sai aka kashe shi radiyallahu an suka dinga bincike suna nema ina yake ina yake sai aka gawar shi kawai an daga ta sama yadda kake ganin jirgi na tashi haka aka gawa wa ya dauke ta ba san wanda ya dauke ta ba wannan hadisi yana cikin bukhari rahimahullah hadisi ne sahih to ire-iren waɗannan karamomi suna nan a cikin littafi mun yarda da karama amma ba mai da kulumboto ba matsala ta shiga a cikin wannan littafi su shaidani yakan iya taimakon waliyinsa da wasu abubuwa akwai wani ɗalibi na sha bayaninsa a shekaru a baya wata ne zai same ni cikin kuka da shashaka da tashin hankali ya ce mala shekaru biyu da na mutu na tabbata ni dan wuta ne ji shi na ce a me yasa kake faɗin wannan shi to malam akwai dalilai da dama ya ce wasu tafiya nake daban babu wani kududdufi daga cikin kududdufai zan yi amfani da hausa slogan ya ce duk wani kududdufi malam na mai aure da marashi babu ainihin inda alkalamin nan bai ɗauko ta wada a cikinsa ba ban fasa kuna fahimta yaran ba ana fahimta ya ce aiki na kenan da ni da malami na. amma kuma ce ka san wani abu malam ce a ai yanzu nake ji a wurinka yace ba mu sallar la'asar da ni da malam saboda muna amfani da iskokai malam zan iya kawo ƙwarya in tarba in kira wani ismi in na ce zuma ko kuma kai ka faɗa abin da kake so za gan shi a wannan ƙwarya malam in ka ce zuma in ka ce nono in ka ce madara don abin da ka faɗa amma sharafi shine ba za mu dinga sallar la'asar ba yace mun fi shekara kaza ba mu sallar la'asar sannan kullum cikin rubutu muke babbako kullum zan yi tsome da alƙalami na in yi rubutu aikin kenan ni da malam yace in ka ganni malam da ka san tsada na jajajir kamar a taɓa na jini ya fito amma ga hanyar da ake kawai kunun zaƙi ne ke ba ko ko tsoro malam amma da Allah subhanahu wata'ala ya zo ya ganar da ni yadda abu yake fito shi kenan sai na bar tafiya malamin ba abin da bai faɗa ba nace kai ba Allah bane ba za ka iya ba shekul Islam ya ambato irin waɗannan mutane yace lokacin Abdul bin Marwan ɗaya daga cikin khalifofin Bani Umayya akwai wani mutum wanda shi ya zo ana kiran shi Alharis haris ad-Dimashqi yayi ikirarin annabta kana iya ganin mutane da dawakai akan iska ana fahimta da aka kama shi abdulmalik khalifa ya ce a kashe shi an tsira mai mashi an sare shi da wuka babu saboda shaidanu sun bashi abin da za su bashi sai abdulmalik ya ce da mai kisan ka ambaci suna allah ka ce bismillah yana ambata yana luma mai shi kenan bai shiga saboda ainihin shaidanu ba su jituwa da alkur'ani ba abin da ke fasa ayarin shedani irin alkur'ani musamman bakara da alimura rashin sani ne yasa mutane suke bin mutane bokai in ka rike alimura da ainihin eh, baƙara kamar da hadisi su ya zo, ko karanta su shaitani bai zama gidan da ake karanta bakara da alimura in ma baka iya ba dinga playing cassette waya ka kasa shaitani bai iya zama inda waɗannan surori suke saboda ƙona su take yi to kaga shaidanu suna da irin abubuwan da suke yi mas'ala ta bakwai a cikin wannan littafi shaidanu kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya daura mana hukunci na sallah da azumi da zakka da hajji da sauran abubuwa su ma shaidanu an daura musu yi ana fahimta da nasan alqur'ani qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وأنه كان يقول سفيهنا على الله يد أكا دورا منا تكاليف مي سلا مي أظني مي زكا مي حج سوما شيطانو أن دورا مسوانا هكونشي Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al wa ila ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi kaga sun anshi musulunci su ma sun koma suna kira fa bi ayi ala'i rabbikuma To ba aljanu da mutane ake magana don haka yadda aka daura mana musulunci su ma haka kace su musulunci amma ina so mu sani kamar yadda ke a cikin mu akwai ahlus sunna akwai dan bid'a akwai nagari akwai lalatacce akwai musulmi akwai kafiri su ma a cikin su akwai ana fahimta wa anna minna salihuna wa minna kunna tawaiqa mu ma daban-daban ne inji su wa anna minnal muslimuna wa minnal faman aslama fa ulaika taharraw wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba yadda muke muma da nagartattu muke da masu kuɗi muke da talakawa muke da sarakuna su ma duk a cikinsu wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum mas'ala ta karshe a cikin littafi ita ce don mutumin da Allah ya nuna masa gaskiya subhanahu ta'ala to ba shi da hujjan da zai ce ba zai riko da ita ba in ko kaga bai yi riko da ita ba to Allah ya mana tsari wannan mutum Allah subhanahu wata'ala bai nufin shirye shirya ba za mu dasa aya ana an ce da ni lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik